Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanen aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Yau rana Asabar 25 ga watan Yuni na shekarar 2022. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfila Hashim Gumel. Dakarun Ukraine na janyewa da gabashin birnin Saviodonex bayan shafin makonni ana kai hare-haren babamai da kuma fada da sojojin Rasha akan tituna a cewar gwamnan yankin. Gwamnan Luhansk Sahi Haide ya ce ta na dakarun sojin da ke Saviodonex suka karɓi umarnin komawa wasu wurare. wani shugaban sojojin ukraine na yankin ya kara da cewa bai dace a ci gaba da rike sabiya donetsk ba yayin da nasarar da rasha ke samu ta haddasa fargabar cewa za a iya katsa birnin da kewaye ci gaban da rasha ta samu ya kawo kremlin dab da karbe ikon lardin luhansk ɗaya daga cikin manufofin yakin rasha a ɗaya bangaren kuma shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky ya yaba da matakin da tarayyar turai ta ɗauka na baiwa ƙasarsa a matsayin 'yar takara a jiya juma'a wani muhimmin mataki na shiga kungiyar. An kuma baiwa Moldova matsayin 'yar takara shiga kungiyar ita ma. Jami'an tarayyar Turai sun bayyana matakin da matsayin mai tarihi. Amma sun yi gargaɗin cewa dole ne ƙasashen biyu su yi sauye-sauye masu tsauri kafin su zama cikakkun mambobi. A cikin wani saƙon haɗin gwiwa da aka watsa ta kafa talabijin ga al'umma ƙasar ta Ukraine, shugaba Zelensky da firaminista da kakakin majalisar dokokin ƙasar sun kwatanta matakin na kungiyar tarayyar turai da sauran lokuta na tarihin ukraine ya kuma ce tsarin ba za a taɓa sauya shi ba kakakin majalisar dokokin ukraine ruslan stefanchuk ya kira matakin a matsayin wani sako na siyasa mai karfi labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sakatare janar majalisar ɗinkin duniya a Tony guterres ya faɗa taron ƙasa da ƙasa kan samar da abinci a jiya juma'a cewa duniya na fuskantar haƙiƙanin haɗarin faɗawa yunwa a wannan shekara kuma shekara da uku na iya zama mafi muni yakin da ake yi a ukraine ya ƙara dagula matsalolin da ake fama da su tsawon shekaru da sauyin yanayi da kuma cutar coronavirus da har yanzu ba a murmure ba in ji guterres ta saƙon bidiyo ga taron ministocin tsaron abinci na duniya a berlin ya ce tashin farashin man fetur da taki na matuƙar shafin manoman duniya. Ya shafi dukan kayan amfanin gona da aka noma gami da shinkafa da masara, wanda ke shafa biliyoyin mutane a faɗin Asiya da Afirka da ma Amurka, in ji Guterres. Ya ci gaba da cewa batun rashin abinci na wannan shekara na iya zama ƙarancin abinci a duniya a shekara mai zuwa. daga ƙarshe kotun kolin amurka ta soke dokar kundin tsarin mulki ta zubar da ciki a amurka inda ta bar ta ga jihohi su yanke shawarar ko za su amince da tsarin da aka kafa a faɗin ƙasar tsawon shekaru hamsin kundin tsarin mulkin ƙasar bai yi magana zubar da ciki ba kuma babu irin wannan haƙi da wani tanadi na kundin tsarin mulki da ya ba shi kariya in ji mai shari'a samuel alito a ra'ayinsa mafi rinjaye tare da wasu alƙalai hudu masu ra'ayin mazan jiya suka ce lokaci ya yi za mu bi kundin tsarin mulki kuma a mayar da batun zubar da ciki ga wakilan da aka zaɓa. Hukuncin na jiya Juma'a ya zo ne ƙasa da watanni biyu bayan da aka fallasa wani daftarin matakin farko na shawara Alitu a wani shafin yaɗa labarai wanda ya haddasa zanga-zangar masu fafutukar kare zubar da ciki a faɗin ƙasar. Yayin da soke hukuncin da babbar kotu ta yanke a shekarar 1973 kan shari'ar da aka fi sani da Roe vs. Wade da kuma wata shari'a ta daban mai suna Planned Parenthood ba saskesi. Ba ta sanya dokar hana zubar da ciki ba. Tasirinta na shari'a kuma zai mamaye kasan nan da nan. Cibiyar Gutmacha wata kungiyar binciken fafutukar kare zubar da ciki ta yi kiyasin cewa jihohi ashirin da shida galibi a kudu da tsakiyar yamma. Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. wa ya san gobe ban da Allah an ya sani mu ganka wanda dai ya sani mu ganshi sai ka turan ya kana da hali sai ka turan gobe babu hali to Allah shi ya gane wannan haka ɗan kasuwa ka gane ka tarayin yau yana ciniki gobe ba ciniki to duka Allah ya tsara wannan ya san gobe ban da Allah. Sai ka ga sarki yana sarauta sai ka tarar gobe ba sarauta ka suna jiru an yi canji duka Allah ya gane wannan. Sai ka tarayin yau kana da halin Lafiya ka gane sai ka tarin babu hali ana na yaji jikinka muka Allah ina na wannan kuma Allah isan da wannan. Kasan guguman da Allah. In ko ka sani mu muganka To Allah ina na wannan, kaga Allah isan da wannan, wa ya san guguman da Allah. abin da jaridun ya ɓoye. Ba mai isa ya gane. Sai na inye nufin mu gane, sharaɗi kun ga sai mu gane. In ya iya mu gane, a ya mu kai mu san shi ba ya san gobe da Allah. sai ka tarai yau kana da kuɗi sai ka tarar gobe babu ahu daga Allah ina da wannan sai ka tarai yau ka babu ahu sai ka tarar gobe kai mota ka tarar gobe kai gidaje to duka Allah ya gane sirrin Allah ina gane wannan mai san gowan da Allah ya uwa jama'a Nai gargaɗi gare ku, don na rasu mai sarauta, sargen da ba kamar shi, ‘yan uwa mu shuka hairi. Hairi yana da rana, ‘yan wanda ya ka shuka hairi, ka za su samu. matan ka za su samu jikoki su zo su tadda tattaɓa kunnen su zo su tadda sarayukan mutunci don Allah kar mu shuka sharri don Allah kar mu shuka sharri sharri bai da magani kawo maganin sharri kun ga magani sharri kun ga yin yi sharri bai da magani magani sharri kun ga karamin shi ne Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na kuma an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya lau ya naku ya New York ya ruwan wannan mako. Wallahi lafiya kalau malam ga ruwa kuma ga zafi. An ana ruwa ana rana aka ce wai haushi mai daddawa. gaskiya ai ni ko ta zo min kan gaba baba lambu na ina ta cuya ina ta cuya sai da wata kawata ta zo ta ce eh. to wannan hutun juntin din da za a yi za ta zo taya ne ni ko baba ni ne takin kaina na samu wani da ake tara shekara guda ina tara taki ai sai ka zo ka na zama sarkin noman maryland shi ke nan magana ta kare ai za mu noma nan mu girbe amfanin gona <laughs> na gadon sarkin noman boston yanzu <laughs> yanzu muna gasa ne mm, mm. waye gone shi za ta fi za a karrama yawwa zan ce kowa ya rika ɗaukar hoto don hoto shaidawa haka ne <laughs> Allah tabbatar da alherinsa. Amin sun amin. Kamar yadda muka saba baba kuma yau mun tashi ranar bukukuwa ko? Ya malam bukukuwa aisa go. Sai wanda aka ga daman zuwa to bari mu faro daga jihar Yobe. A gaisuwa da fatar alheri ta iyalan Alhaji Shu'aibu Baba alaraba da honorable mohammed isa bello waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu adamu Shu'aibu baba da ake cewa talba da kuma fatima mohammed awal za a yi wannan auren ne ranar ɗaya ga watan yuli da karfe ɗaya da rabi na rana bayan sallar juma'a za a yi kuma auren ne a don itebet housing estate kuma masallacin juma'a na da maturu to allah ya nuna mana allah ya sa an ya dace allah kuma ba da zaman lafiya da haƙurin zaman tare sai kuma aure na iyalan brigadier General sani kuka shika Usman abokin dan jarida baba. Ah, <laughs> abokin dan jarida. Mm. Ana ma magana. Mm. Sarkin yakin kangon katsina to baba shi zai aurar da 'ya'yansa ne guda biyu sai dai ka san waɗansu lokuta ana kunya faɗin sunan amare ko? Allah sarki eh. To a wannan karan anguna ne mm. yan wato anguna ne ba a so a san sunan su eh eh <laughs> brigadier ko kashe ka. <laughs> Tunda dai Nabila Sani Usman da kuma injiniya Fatima Sani Usman. Mm. su ‘ya'yan Birgediya su ne kawai aka aka ambato sunayen su. wato da dai an gudan su. Za a ɗaura wannan auren in Allah ya kai mu zuwa anjima a babban masallacin Mambila Barak da ke Aso Koro a birnin tarayya Abuja kenan ba. Mm. Da a yau dinnan da karfe daya na rana za kuma a yi walima da karfe biyu na rana a nawowa event center da ke barikin mombila a asokoro din mm. Allah ya sa an yi adace Allah ya bada zaman lafiya da albarkar zaman tare. Amin. Sai kuma wannan sakon gaisuwa fata alheri da yi murna ga babban aminin wannan shiri yaya shafale a kefi jihar nasarawan najeriya wanda za a ɗaurawa aure da amaryarsa na na hawa'u a garin sabon gida a jihar nasarawan da ke gidan limamin kana malam gambo a yau dinnan sai dai ba a faɗi daidai lokacin da za a ɗaura wannan auren ba to allah ya ba da zaman lafiya da zaman tare amin To sai kuma sakon taya murna zuwa ga iyalan Alhaji Musa Tukur da na Alhaji Abubakar Macika na daurin auren 'ya'yansu Lawal Musa da Aisha Macika wanda aka daura a makon da ya gabata a garin Kaduna Allah ba da zaman lafiya. Akwai kuma sakon taya murna ga iyalai na marigayi Alhaji Alin Kumashi Koki da marigayi Dr. Sa'id Ma'azu Sheshe na ɗaurin auren 'ya'yansu mujtaba ali muhammad dokta da kuma amaryarsa khadija sa'idu mu'azu sheshe wanda shi kuma an riga an ɗaura a jiya juma'a kenan a masallacin zarban kan titin tijjani balakal rawi a kano shi ma Allah ba da zaman lafiya sannan kuma muna da sakon taya murna zuwa ga wato mai martaba turakin sangaru bajoga karamin hukumar funakayi alhaji Sulih na yashi bajoga na daurin auren yarsa zainab Sulih na yashi da angonta wanda shi ma an riga an daura a jiya a masallacin jibwis na mushab bin umayya a bajoga ya ce sako ya fito daga yariman sangaru alhaji adamu muhammad wato da wakilin sangaru alhaji yahaya muhammad sangaru da kuma ba waya ko makeri na gwamma dan mutan ghana <laughs> ah, ke ce an ɗauke ni wakili ba sani ba wakili ne ko waliyin aure ne aka ɗauke ni <laughs> ma ko ba menene to Allah ba da zaman lafiya ya ba da zira'a ɗayyaba amin to baba ah, sai kuma mu mika saƙon ta'aziya bari mu mika saƙon ta'aziya a bar ya huce ga malam ishaya kure da mai ɗakin sa laraba domin rasuwar yarsu ya farin su fasis kure kolo wadda ta rasu ranar laraba da ta gabata bayan gajeren jinya ta rasu ta bar karamar yarinya da kuma mai gidanta to allah ya ji karai mu kuma ya kyautata namu karshen amin to sai kuma ta'aziyya ta fito daga mai martaba sarkin zangon kuma sai sultan umar faruk sa'id zuwa ga alhaji musa mai canji a kasuwar asawasi kumasi na rasuwar mahaifinsa alhaji muhammad dambala mai sayar da kayan basko a garin bako wanda allah ya masa rasuwa a makon da ya gabata to sai kuma gaisuwa zuwa ga iyalai baki daya da alhaji aminu karami allah kara hakuri kuma allah ji kan magabata baki daya muna kuma mika gaisuwar ta'aziyya ga wakilin mu ridwan muktar abbas na rasuwar wato yayansa kenan malam abdulaziz a unguwar fadama da allah ya ma rasuwa a shekaran jiya to allah ya ji kansa da rahama ya kuma kyautata makoma

bari mu buɗe wannan babi da gaisuwa da ta fito daga hannun ayuba bafin latani da ke aiki a zone a unguwar 'yan majalisa abuja wanda yake gaida sarki isa a zandi jihar plateau sai kuma mahaifinsa alhaji hamidu da hajiya fatu da ajuji sai hashimu da maimuna da dalha abu dan asabe da jamila da bebi da kuma sarkin zandi sai fulanin jigam da dan danshum a jihar plateau to allah ya sa na faɗi wannan daidai amin sai kuma yahaya danno ne ko <laughs> dan ne haka azare daga jihar bauchi wanda yake gaida abokansa kamar haka alhaji da da sarkin fawon ajiyan katagum da alhaji ahmadu kakai talban darajiya to allah ya sa darajiya na haka ne da na mairo umar makera da lawan bin hambali sai umar abubakar odoji azare da kawu mai ruwa bajoga gaisuwa fata alheri daga isa lawan girgin magajin garin girgin jihar yobe najeriya zuwa ga iliya useni journalist fataskum da suleiman adamu tandari fataskum da shugaba yusuf muhammad jkm fataskum da ilyasu kawuwa da abu anur fataskum sai mansur sani birnin kebbi da alhaji hassan mai waya kan giwa da tukur har karijau sai sa'idu abdullahi da maturu da aminu adamu malam maduri da baba gana alhaji dabuwa nguru sai sa'idu gagiyo katamma da shugaba laraba deba mai abincin fataskum da kuma shugaba laraba mai fura fataskum da fatar an tashi lafiya amin su amin sai kuma gaisuwar abar yahuce da ta fito daga aliko auta kafinta yalwa gindin akwati barikin ladi jihar filato ya ce ku mika min gaisuwar sada zumunci zuwa ga baban gida buba fagewa ta kai da uzairu my heart saminaka da usaini dangote karasuwa da matar shi aisha karasuwa jihar yobe da bashir tela lafiyan bali bali da alhaji kabir pro tare da matansa fasuma da sha'awa a gindin akwati sai kuma alhaji babaji tare da matan shi biba da maryam a gindin akwati da umar garu da matan shi hawa a gindin akwati da dan juma mai faci gindin akwati da ibrahim musa wada barikin ladi sai kuma sani cid makole da jt lauji kanduna da sani mai lange-lange ya wuri to sai kuma gaisuwar a bar ya ta fito daga alhaji husaini a ta daku na dakuma mazaunin nan new york wanda ya ce yana gaida yayarsa hajiya mai riga da kuma ƙawarsa hajiya aishatu ahmad da kuma matarsa hajiya habiba mai tuwo a kaulin accra sai kuma ya ce gaisuwa ta musamman zuwa ga shehunsa khalifa sheikh yayar amin a shukura da kuma amininsa alhaji nur hamza mai lakabi bigaru a da kuma sai kuma gaisuwa zuwa ga alhaji abdulrazak sarkin baranda da matansa mahadiza da jaririyarsu abiba da kuma sarkin musulmi na new york alhaji yahuza abubakar wanda a halin yanzu yake ziyara a birnin kumasi to da fatan an wayi gari lafiya to amin to baba kamar yadda muke faɗa kullum komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabida da haka bari mu jire da wannan sako da ya fito daga hannun abba sa'ad mahuta ya ce yana gaida mamarsa malama murja yusuf na manzo mai gora huntuwa da ɗansa abdullahi sa'ad mahuta da ƙannansa fatima aisha babangida kuma ɗan autansu usman sa'ad mahuta sai fa'ilu ɗan ladi mahuta da usman shitu mahuta daga ƙarshe yana gaida mai nasara nasara hunto da fatar an tashi lafiya amin sun amin casa. labarin da zan baka labarin wata ce ne abincin sayarwa. To. Da na eh. samu labarin nan sai ta tuna min da hajiya aljanna. Eh hajiya sa hajiya mai bulan aljanna. <laughs> Sai ta tuna min da hajiya mm. mai fulan hajiya sa'adatu mai fulan yan gayu a New York. Haka eh. <laughs> To mm. muna jinjina mata da fata hajiya an tashi lafiya to wannan labarin mm. mai take kama da wani bata wani ba. Haka na'am. wai wata hajiya ce ta iya sanwa ta iya girki kwarai-kwarai mm. da gaske mm. abincin sayarwa amma kuma matsalata shine masifaffiya ce ta kin kari ba ta da hakuri da kwastoma yawwa ba ta ba kwastoma ba ba abokan aiki ba masifa ikon Allah banda masifa kuma ga ta ba ta bambarorowa bala'i <laughs> to ga ruwa ga masifa amma ba mm. mutane ba sa ko sun zantse ba za su dawo ba sai su dawo saboda ta iya sanwa mm. shi kenan sai wani matashi a unguwa ya ce ya san maganinta to sai ran nan ya shiga ustaz ya fadda kama haka yawwa <laughs> <laughs> ya shigo ɗakin abinci ya yi mm. oda ya oda ya gama cin abinci ya kammala cin abinci sai mai karɓar kuɗi ta zo ta ce mishi malam eh. kuɗinka dubu ɗaya ne da ɗari ɗaya <laughs> kuɗin mm. abincin sai ya kalle ta mm. ya kalle ta ya ce bata kuɗin sun yi yawa don shi kawai ya nemo masifa eh, mata eh, ya nemi masifa da gurin ta ya ce bai biya ya ce bai biya ta je ta gaya ma hajiya bai biya mm. in sun yi yawa sai an rage mishi ke yarinya sai ta je ta gaya ma hajiya ta ce ga wani mutum fa ya zo ya ci abinci ta gaya mishi kudin ya ce bai biya hajiya tun ta yi ta zagi ta yi ta mm. zagi oh, ba shege da zai ci yawwa ba eh. shege da zai ci abinci bai biya ba kaza kaza kaza kaza kaza kaza mm. <laughs> tana ta ashar tana ta masifa Wannan ga shege da zai kawo min iskanci da ne. Abun ya kai haka. <laughs> Hajiya tana fitowa hmm. ta ido hudu da matashin da ya bada kama ustaz. Eh kama ustaz ga nan. yawwa ta shiru ta koma ciki ta kira mai karɓar kuɗi sai ta kama mai karɓar kuɗi kuma masifa masifa masifa ke ba cewa kaza kaza malam ne eh. kaza kaza kaza sai ta ce ki je ki ɗauko mishi fakitin ruwan sanyi guda biyu ki ɗauko mishi fakitin five alert guda biyu ki ɗauko mishi suwan wata guda biyu masu sanyi haka dai masu sanyi a haɗa mai kuma a ba yawwa <laughs> eh. a kan kuɗin <laughs> a kan dubu ɗaya da ɗari biyu da ɗari ɗaya da aka ce biya ya ki biya aka tattara ma matashi eh. ka cif aka miƙa ah, mashi a cikin hajiya. A ustaz ya yi ta ustaz take gani. Yawwa aka haɗa ma <laughs> eh. ustaz. malam malam aka hada mashi shiri tip aka ba shi shikenan da aka ba shi ustaz ya tafi ana ɗau tana cewa malam to sannu malam za ka za to sai ala hutar da gajiya haka ji ana ta lallabo ustaz ya fice shi ko ya ɗebi girki eh. yawwa <laughs> eh, malam mun gode Allah saka da mm. shi shikenan ustaz na fita sai hajiya ta faɗi ƙasa kuma tana ta gumi tana ta gumi tana ta gumi mutane suka tare suka ce a'a hajiya hajiya lafiya ita mai aiki tana hajiya lafiya hajiya lafiya da hajiya <laughs> ta samu kanta ta bude baki ta bude ido eh. ce ke dan ubanki baki ga shekau ba ne <laughs> ah, <laughs> gani za ta ce wai ke kaune mu bari ta tattara ta bar wurin baki da tana niyan daina sana'a ta yau eh? ta gamu da gamanta kai akwai akwai ta ga karshen masifa ai ta ga ƙarshen masifa ko daga rana eh. an daina masifa ko kuma mm. ta shiga ta ta yi Allah ga ɗaya sani gaskiya <laughs> to na ga bala ba dole daga mu da duk sabili da aka tilas mu ja burki na kama da wani batawa da yanzu a madadin Baba Yakubu Bakiri. <laughs> alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. hanzi suna jin shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu. mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz baballaki sallama da ku a wuni lafiya.